الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسل بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله بركة من السادوة أولا يمتي وتنا talata wanda ya dace da yini na 23 kenan ko 23 ga watan al-muharram wato watan farko a wannan shekara ta 1419 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 19 ga watan mayu watan biyar a wannan shekara ta dubu da ɗari tara da kuma casa'in da takwas don ci gaba da karatunmu na littafin bulugul maram min adillatil ahkam wanda wannan kuma shine darasi na goma sha hudu haka ne ko yau za mu tafi kitabun salati kitabun salati babul mawaqit wato babbar tasha da za mu shiga magana akan sallah to ko magana akan sallah sai malam zai kasa ta kashi kashi kashin farko lokaci lokutan da ake yin sallah din sannan daga nan zai ci gaba da sauran abubuwan kamar kiran sallah kamar sallar kanta da sauran al'amuran da za su biyo baya kitabus salati babul mawaqit عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ذل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس رواه مسلم عن كذا حديثي دك عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان رجاء أدري قيد لسفن العباد لا من الصحابة العباد لا تكون صحابي سولة وإن لكم في صارة عبد الله عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمرو بن العاص أنا كرم سوء العباد لك عن كربو حديثي دك عبد الله بن عمرو بن العاص yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ka lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi yace waqtu zuhri idza zalat ash-shams lokacin sallah azhar shine idan rana ta karkata da zaran rana ta bar tsakiya ta bar tsakiyar sararin samaniya ta karkata zuwa yamma to shikenan lokacin azhar ya riga ya shigo ba ruwanka da duba agogo cewa karfe ɗaya ta yi karfe biyu ta yi ɗaya da rabi ne sha biyu da kwata ne matukar rana ta bar tsakiya da lokacin azhar yayi wannan kuma akan samu bambanci daga yanayi daga cikin yanayi shekara zuwa wani yanayi din a wani lokacin za ga rana daidai sha biyu da rabi ne take barin tsakiya wani lokacin ɗaya saura kwata ko ɗaya saura ashirin wani lokacin sha biyu da kwata ma rana ta bar tsakiya to da zaran ta bar tsakiya din nan ko da agogon ka na nuna sha biyu da kwata lokacin sallar azhar yayi sai kawai ai kira sallah wannan shine abin da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ta koyar saboda haka babu wani dalili na kasewa akan cewa sai karfe kaza cewa ba za mu yi sallah ba sai karfe biyu ta yi wannan tura mulkin mallaka ne suka gadar mana babu shi a qur'anance ko a hadisance ko wani tafin fito bai ce wannan ba وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ذل الرجل كطوله haka zai ta kasancewa har ya zuwa lokacin da inuwar mutum za ta kasance kamar tsawonsa wa kana zillur rajuli ka har ya zuwa lokacin da inuwar mutum za ta zanto daidai da tsawonsa inda za a auna malam ya hadur waqtul asri a daidai lokacin da la'asar ba ta riga ta kammala shigowa ba kenan wa waqtul asri lokacin sallar la'asar kuwa malam tasfarra shamsu shine matukar rana ba ta riga ta yi fasi fatsi ba masu ma'ana matukar ba ta riga ta fara yin ruwan dorowa yalo ba to wannan lokacin da asar kenan abin nufi dai lokacin azhar idan rana ta bar tsakiya daga nan lokacin ta ne har ya zuwa lokacin da inuwar komai za ta yi daidai da shi daidai in ka tsaya a rana idan aka kawo auna inuwar ka da wani tef za a duba da tsawon jikinka daidai wa daida to tun daga lokacin ɗazu zuwa yanzu wannan lokacin azhar ne da zaran an zo daidai lokacin da inuwarka ta yi daidai da tsawonka to kuma la'asar ta shigo muhtarin azhar na karewa sai ko muhtarin la'asar shi kuma sai ya shigo to da wannan ya zo inuwarka ta yi daidai da tsawonka to lokacin la'asar ya fara kenan daga nan har ya zuwa lokacin da rana za ta canja ta zanto ta daina fari ta zama yalo to a daidai wannan lokaci shine inda za a auna inuwarka za ta kai tsawon jikinka sau biyu to wannan shi ne karshen muhtari na la'asar abin da ya biyo baya kuma ai daga lokacin laruri kenan kun bayyana da kyau wa waqtu salati al-maghrib ma lam yajid shafaq lokacin sallar magariba kuma matukar shafaki bai koya ba Abinda da ake kira da shafaki shine jaje jaje da muke gani a yamma bayan faduwar rana wannan jan yakan ɗauki lokaci mafi karancin abin da yake ɗauka awa ɗaya kafin ya gama bacewa bace wato tun daga lokacin da rana ta faɗi har ya zuwa lokacin da zamu daina ganin shi abin da ke tsakanin nan don lokacin sallar magriba ne malam ya gibi shafaku to kaga wannan shine ra'ayin jumhurin malamai shine ra'ayin Abu Hanifa shine ra'ayin Ahmad bin Hanbal shine ra'ayin Imam Shafi malikiya suka saba akan wannan suka ce shi lokacin magariba shine qadru ma tusalla fihi ba da kimani shurutiha gwargwadon mintunan da ake sallata shine gwargwadon lokacin muftarinta daga lokacin da rana ta fadi sai mu ɗauka yin alwalarka da kammala alwala da kammala sallah zai ɗauki minti nawa sha biyar mukaddar ko ashirin da kamarwa da alwala da yin sallar minti ashirin to daga lokacin da rana ta fadi aka samu minti ashirin to muftarinta ya kare a wajen malaman malikiya amma a wurin waɗancan suka ce a'a muktari har yanzu yana nan har sai shafaki ya so sannan muktari ya kau saboda annabi ya ce waqtul maghribi ma lam yabidi shabaku kun fahimta da kyau matukar dai shabaki bai boye ba to wannan shine lokacin maghriba wa waqtu salati al-isha ila nisfi al-layl al-awsat lokacin sallar isha kuwa wato da zaran shafaki ya ɓuya har ya zuwa ga nisfin laili al-awsat rabin dare na tsakiya abin da yake nufi a kasa dare kashi biyu to rabin farko din nan wannan shine karshen lokaci na wato ainihin sallar isha'i da zaran shafaki ya buya lokacin isha'i yayi to zai ci gaba da mekuwa da wanzuwa har ya zuwa lokacin da zaka raba dare tsakiya to ta yaya zaka ka gane raba dare tsakiya kuma shine ka kaddara yaushe rana ta fadi yaushe alfijir yake to yaushe rana ta faɗi yaushe alfajir yake to to sai kaga awa nawa ne kaddara awa goma ne to kaga da zaran ka kirga awa biyar bayan faɗuwar rana wato lokacin isha'i ya riga ya kare kenan an da ku idan ya kai awa goma sha biyu da zaran ka kirga awa shida lokacin isha'i ya wuce kenan idan awa tara ne da zaran ka yi awa hudu da rabi lokacin isha'i ya wuce kenan eh har larurin ba <laughs> ba shi ne abin da kake so gani ba an larurin ba to shi yasa sai malamai suka yi sabani sai wato wannan lokacin da annabi ya bayyana muktari ne ko laruri ne wadansu malaman suka ce eh sai suka mangani guda uku wadansu malaman suka ce lokacin isha'i dai yana karewa da zaran kashi ɗaya bisa uku na dare ya wuce inda dare zai awa tara akai awa uku lokacin isha'i ya wuce wadansu suka ce zuwa rabin dare wadansu suka ce a har sai alfijir ya keto to mu a maliki yace har sai alfijir ya keto wadanda suka saba kuma suka ce rabin dare in yi to lokacin isha ya wuce suka ce shine abinda annabi faɗa ila nisfil laylil awsat wato rabin dare na farko sai aka fassara shi da shine al-awsat a maimakon a ce al-awwal kenan wa waqtu salati subhi shine suka ce wai da aka ce nisfil laylil awsati ai kaso uku ne aka yi wadara ga kashi ɗayan farko ga kashi biyun farko ga kashi uku to idan ka ɗauki ɗayan farko ɗaya na biyu fa sai ka raba shi nawa tsakiya kenan ya zama nisfil laylil awsat kenan al-layl al-awsat wato wanda din da tsakiya sai ka raba shi rabi to in ka hada ba rabi kake fita inda nan da rabi nan da rabi to ni wata hanyar mai zafi sai a abin nan haka wa waqti salati subhi min furu'il fajr ma lam tatlu'i shamsu lokacin sallan asubahi kuma shine daga lokacin da alfajir ya keto ma lam tatul ishamsu matukan dare na batar da ta fito ba tun daga lokacin da alfajir ya keto har ya zuwa lokacin da za ta fito to wannan lokacin asubahi kenan da zaran ta fito lokacin asubahi ya fita kenan rawahu muslim wannan hadisi imamu muslim ne ya rawaito shi wa alaikum assalam wa rahmatullah eh E. E. E. yana cewa wata rana ana sallah zuwa karfe daya to sai kuma rana sai a ce rana ta zafi sai a koma ɗaya da kwata wani lokaci a koma ɗaya da rabi na aka yi da an yaka haka annabi sai idan ana zafi da yawa ku ta azhar ya kamata ba ma karfe ɗaya da rabi ba kai karfe biyu ma ko biyu da kwata da annabi ya ce abridu hadisin zai zo nan gaba wannan shine sunna saboda na mu maka lai cewa karfe daya mu ahlu suna ne karfe daya yan eh, eh, yan bida suna cikin ne da karfe ahlu suna ko idan rana ta bar tsakiya ana lokacin hunturu ta bar tsakiya kawai ku sallah azan ko ko sha da kwata in aka zo ana cikin zafi mai tsanani ku kai ko bi da rabi ne sai ne an yanki da kuma <laughs> na'am eh kadar ma eh. ba za a ce an saba maganar manzon Allah ba tunda ijtihadi akai yanzu kaga abin da suke cewa su malaman malikiya suka ce wannan hadisin yana mana bayanin lokuta ne na muktari bai mana magana lokacin laruri ba to amma inda waɗancan suka yi musu raddi sai ka ce to karshen jimla wa waqti salati subhi min min tulu ila fajari. sai ce ne malam ta tula ishamsu yanzu daga alfajir yake to har zuwa lokacin fa har zuwa lokacin hudu wa rana duk muktari ne to yake larurin yake yake larurin yake kenan duka ta annabi ya magana ne kan lokuta gaba ɗayan su to dan saboda haka daga cikin irin wannan masu ra'ayi ko masu wannan fahimta su suna ganin cewa cewa da zaran inuwar ka ta yi daidai da kai to shi kenan tun daga lokacin da rana ta bar tsakiya zuwa lokacin da inuwar ka ta yi daidai da kai a zahar kana a cikinta da zaran inuwar ka ta karu tsawon inuwarka ya fi tsawon jikinka har da ƙarin kwata ko ɗaya bisa uku aka samu kari akan haka to lokacin azhar ya fita suka ce in za ka yi yanzu ka bayi cikin za ka yi suka ce duk bayanin da annabi ya yi bayanin lokaci ne gaba daya kuma hadisi yana nan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da rana farka kiya malaika jibril ya zo mata rana na barin tsakiya sai ce tashi mai azhar ya tafi da haka jima inuwa na yin daidai da mutum kuma sai ce tashi mai la'asar ya tafi rana na faduwa ya dawo yake tafi mai magariba ya tafi shafaki na tsuya ya dawo yake tafi ko mai isha'i ya tafi wato alfidar na ketowa kuma ya zo yake tafi ko mai sallan asubahi a yau kenan washe gari da zai dawo bai zo ba lokacin da alfidar ya keto sai bayan gari ya fara sha ya kusa wayewa yake tafi mai asubahi da lokacin azari bai zo ba lokacin da rana ta karkata gabar tsakiya sai lokacin da daidai ina mutum ta yi daidai da shi sannan annabi ce ta tafi ko mai azhar da annabi ya ce malaika malaika kai ce mata tashi ya azan sannan da la'asar ta yi bai zo ba lokacin da inuwar mutum ta yi daidai da shi sai lokacin da inuwa ta yi daidai da rabin da abin nan ɗinka a inuwar ka so biyu sannan sai kuma ya ya jikin ka so biyu sannan ya ce tashi ya la'asar da ya zo magarba sai can dab da shafaki ya kusa bacewa ya ce tashi ya magarba isha'i kuma da aka zo rabin dare ya ce tashi ya isha'i sai ce masa tsakanin wannan na jiya da na yau to shine lokutan sallah to abin da ya bayan wannan fa abin da zai zamun da ta zama ne Ya ce wannan tsakanin ababen nan guda biyu shine lokacin sallah haka annabi sallallahu alaihi ya faɗa to amma sai dai la'akar ta samu ƙari akan wannan domin annabi nasarar alaihi duk wanda a wani hadisin daban duk wanda ya riski raka'a daya kafin rana ta faɗi to ya riski ne la'asar to sai suka ce wannan annabi ya ware ta ne da ban yi kari a kanta in za ka yi kari a kan sauran kuma sai ka samu wani hadisi shi ba in babu sai ka tsaya a nan inda annabi ya tsaya ba an fahimta da kyau a asuwahi akwai ta jizu to a take dai wannan na nuna mana cewa addinin musulunci addini ne na kula da lokaci inna salata kana alal mu'minina kitaban mawquta lalle ita sallah a bace wajiba akan mummunai wadda aka sanya musu lokaci sananne duk musulunci yayi haka dan tarbiyyantar ƴaƴansa akan kulawa da lokaci lokaci abu ne mai tsada a rayuwa kar mutum ya bar shi wuce haka saboda haka ko da sallah ta kowane yini in mutum ya kiyaye ta wannan na nuna masa kulawa da lokaci da amfana da lokaci an da ku wala mu min hadisi buraida fil asri haka imamu muslim ya rawaito wani hadisin daban daga hadisin buraida ibn al-husayb dangane da sallar la'asar annabi yace yake cewa lokacin sallar la'asar shine wato bayan inuwar mutum ta daidai da shi wa shamsu wato annabi na sallatar la'asar wa shamsu bayda'u naqiyya alhalin rana bayda tana nan farasal naqiyya ta tafiyarta babu wani launi na rawaye rawaye da yake da cikinta. Kun san rana idan ta tafi faduwa launin tana canjawa daga fari ya koma mai yellow kenan to annabi na sallatul asr rana tana farinta kan tana farinta kan babu wani launi na rawaya rawaya da shiga shine wa shamsu bayda'u naqiya ma'ana take wa min hadisi abi musa a hadisin abu musa al-ash'ari yace wa shamsu murtafi'atun a halin rana wato tana nan a tsaye wato murtafi'atun tana tafi ba ta riga ta yi kasa ba annabi ke sallatul asr sallallahu alaihi wa wasallam saboda haka duk wannan dai wannan hadisi yana cikin manyan manyan hadisai da ake kafa hujja da su dangane da fayyace lokutan sallah illa iyaka zahirin hadisi su jumhurin malamai mafiya yawan malamai abinda suka ce kenan a wannan lokuta da aka bayyana nan gurin danna na muktari ne wadanda suka ce a da na muktari da na ne da annabi ya bayyana wannan matsala ce ta safani wa alaikum salam eh eh eh Eh. Eh. lokacin da rana ta take tsakiya to a lokacin babu inuwa da zarin rana ta bar tsakiya ba za a dan sami inuwa ko to daga wannan inuwar da aka samu sai ka kara daga nan da za ka fara awon abin da zai kai daidai tsawon ka kaga za ta wuce tsawon ka kenan ne ba da zillin zawal abin da suke nufi kenan

eh saboda hadisi ne zo na gaba da ya bayani ya hakuri za mu zo kai to dan mace kalan ya ya ya dauke an samu ran sallah a raka'a kuda yau biyar za ta sallata azhar da wannan shi na ra'ayin jumhurin malami malik shafi abu hanifa shine ra'ayin su imam ahmad da ya saba in ba gogolwa ta hayince ni ba wannan shine abin da yake ai wato imam ahmad ne ya saba kan wannan matsala ina ganin wancan hadisi zai tafi a nan gurin da zaran abin nan rana ta yi daidai da inuwarka to lokacin azhar ya wuce yanzu an shigo da asar to idan an shigo da asar idan ya kasance jini ya dauke mata kenan ba za ta ta azhar ba amma jumhuri suka ce a'a mu muna da cewa laruri na azhar da na asar suna yin tarayya ba sa fita kwata kwata sai in an na azhar dai sai lokaci in ya kure kwarai ta yadda ba ki iya yiwa ka sallaci raka'a biyar amma matukar kana lokacin da zaka sallaci raka'a biyar ma'ana zaka yi hudun azhar zaka samu dai talan asar kenan a cikin lokaci kafin abin nan dan haka da azhar da al'asar na kanta kenan can suka ce a tun da dai annabi ce kaza a can za su tsaya yanzu la'asar ne kawai a kanta matsala ce ta sabani وعن ابي بدر الاسلمي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الاسرى ثم يرجع أهدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية أغسيا وتقال ولا جمع الله لي بداية وجمع طيب في يتلوك رأي الجمهور إنن واتو هنا دا ما تكركر في قرير قسي وانا رأي سنة إرجاء من نفك كتاب وقر رأي الجمهور ما لبي والله أعلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الاسرى abu badrat al-aslami yace annabi ya kasance yana sallatan la'asar thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati sannan sai ɗayan mu ya koma gidansa الرحل شيني المسكن جدا كده sai ɗayan mu ya koma gidansa fi aksal madina can karshen garin madina wa shamsu hayya kuma lokacin da zai isa gida ya samu rana tana nan a tsaye can abin da yake nufi da hayya shine abin da dazu aka ce bai za'u nakiya fassara ne wannan kuma anan kuma ma'ana ya nuna annabi na sallatin la'asar kan lokacin da nan da wuri tunda har za ka yi sallah a masallacin annabi ka tafi can unguwar ku a kasa kuma kana zuwa kuma rana tana nan har yanzu can ba ta riga ta fara yala yala ba kun gane ko wa kana yastahibbu an yu'akhira an yu'akhira min al-isha wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'da annabi ya kasance yana mustahabbantar da a jinkirta sallan isha'i Sallar isha'i lokacin na shigowa da zaran shafaki jajirajen nan na yamma ya koya to amma ana bukatar a dan jinkirta har yi zuwa kaman karfe tara ko tara da rabi ko goma annabi ce mustahabi ne haka wa kana yakrahu an-nawma qablaha kuma annabi yana kin yin barci yana ganin makruhi ne yin barci kafin mutum ya sallaci isha'i dan jin tsoron kan barci ya rijayi har ya wuce rabin dare wal bada ba'daha haka annabi na nuna makruhi ne yana kin yin magana wato surutai na duniya bayan sallar isha'i ana son da zarar an yi sallan isha'i to kuma rute sun gama ba ta hira ba wani zama gindin mai shayi ko mai balambu sai ka je gida kuma ka je ka dauke wa iyalanka cewa ku tattauna al'amuran duniya al'amuran addini wa ya je makaranta ya aka yi me aka yi ka da awa biyu kuna hira kai da iyalanka ka dauke mata cewa ba ta da kowa sai kai to ne na zuwa kuma wajen mai balangu ko wajen wani mai tsire kana hira ba gaira ba da wa balantana ko masu zuwa club kuma ko masu zuwa wani disco night waɗannan majalisan duniya na wanda ba san ba mai suke ba da san ciyan kansu labari haka kawai ma makaruhi annabi ya nuna makaruhi ne labari haka kawai ne malamai suka kayyade suka ce sai fa in neman ilimi kamar an bude wata makarantar dare ta addini ko ta koyon sana'a wannan sai ka ce ko kuma don girmama bako kayi bako daga wani gari girmama bako ana bukatar sa ko kuma wata maslaha ta addini amma haka kai ka tafi hira ta shakatawa me aka yi maka a gida. an dauke wuta to dan da ka dawo muku ji zafin tare ne ne kuma sai ka gudu da an dauke wuta ba a ga wani ba zai da abin ya shafa kowa kenan wato annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa mafi alherin ku a duniya shine wanda yake kowa ke wa iyalansa yake to ni ko na ji ku kyautata wa na haka annabi ya faɗa yake wanda Allah ya fi so cikin ku mafi alherin ku wanda yafi kowa ke kyakkyawan mu'amala tsakanin tsakaninsa da matarsa yake to ni ko na ji ku kyakkyawan mu'amala tsakanin na da iyali na haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da eh, mutumin da za a zo a tara dukkan matan a ɗakin wanda ake ɗakin ta zauna a yi gida shugaban halitta ba shi ne shugaban duniya gaba ɗaya kai ko ba kai ne ma shugaban unguwarku ko layin ba su ku shugaban dukkan duniya amma zauna a yi gida da shi wannan tace wannan tace wannan tace har lokacin barci ya sannan kowace ta tafi ɗakin ta kuma kuma gobe ana ɗakin mutan kuma can za a je nan ne dandalin hira sallallahu alaihi wasallam kuma aka yi tafiya tsakanin shi da sahabbai dama cikin tafiyar akwai ummu na Aisha lokacin ma an kawo ta suna budurwa tana karama sai cewa sahabbai ku yi gaba in mutane suka yi gaba sai ce mata sai mu tsere da ke sai aka yi tsere sai ta tserewa annabi tunda tana budurwa lokacin nan sai annabi kyale da ce kuma ba shekaru suka tafi suka tafi suka tafi an zo an yi hijira madina an dade an yi kaza sai aka sake fita wani lokacin kuma sai annabi ta sahabbai ku yi gaba suka yi gaba yace to ko mu sake yin tsere ita ta manta da wancan tseren da farko to yanzu kuma ta fara nauyi ta fara girma ba kamar lokacin da aka wata ba tana budurwa tana ji da jikinta yanzu kuma ta fara nauyi da aka yi tsere sai annabi ya tsere mata yace kin tuna na rama hadihi bi tilka amma wai yanzu mutum wai wanda zai shawa kuma shi da iyalinsa wai duk in yana hira a waje yana cewa yana dariya yana tafawa wai zai shiga gida kuma sai daure fuska tare wai ba dama ne yanzu eh, ba dama kuma wai kira daina ne in banda ma Allah ya kaddara ma mata za su girma mutum ya wani ne ko ba za a yi maka ba duk duniya ba wanda ya ganka a wani hali kaɗai ta sai mutum biyu daga wanda sai ma wanka sai kuma matarka su ne kawai zaka baka jin nauyin su ganka a wannan halin amma duk duniya ba kana jin nauyin su ganka a wannan halin to kuma wanda ne kuma an riga an kare ma kallo wanda ne kuma ya sanya wani ko sarki ne ko alkali ne ko malami ne ko shugaban kasa ne ko gwamna ne ko chairman local government ko malamin jami'a ko ma waye to sai ne ko ثم يرجع أحدنا إلى رهله في أقصى المدينة والشمس هيا وكان يستحب أن يؤخر العشاء هو أن يؤخر من العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة النبي يا كفن ينا كمل صلى الصباح إذا صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه لو كتن دمتون زي قاني أبو كم زمن كنا دامن سكون أبو كم wato ka kaddara masallacin annabi ba lantarki irin namu ba babu a ci balbal ba fitilan kwai wato annabi yana kammala sallah daidai lokacin da gari zai sha ta yadda yanka kalli dana za ka gane a ah, wannan malam zakariya ne wannan malam mahmud ne ma'ana ka gane mana tsawaita karatun da kenan idan lokaci ya shigo zai fara sallah baya karewa har sai lokacin da gari zai sha ta yadda mukaddar muna cikin masallacin nan ba fitila ba wutar lantarki ba hasken farin wata zai iya gane waye a dama na waye a gona ai wannan wani ne wannan wani ne kaga hasken ya zo kenan حتى يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين النبي أكثر شيء ينكر أنت عبد أيوه ستين إلى المئة زوا زوا دليل wato a cikin raka'o'i guda biyu din an farko talatin, raka ta biyu talatin. wani lokacin a farko aya 50 raka ta biyu kuma aya 50 wannan fa duk bayan karatun Fatiha kenan saboda ita sallar asbahi ana son ai dogon karatu shine sunna a cikin ta dan haka lokacin da za a kawo labarin ta sai ma aka sa maka sunan kira'a لأن الغالب فيها القراءة an gane ko aqimis salata li duruki shamsi ila ghasaq al-layl sai aka ce ne wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda dan amina maka mabiyin jayin abin da ake cikin ta karatu sai aka tabbata qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda da haka annabi ke tsawon dogon karatu da karatu to yayi jinkirin fitowa ya zo ya samu masallaci adadin mutanen da aka saba suna zuwa da sun zo to ba sai ya dogon karatu ba sai ya ko aya 20 ko 15 ko wani abu makamancin haka amma idan ya fito da wuri an saba kullum masallaci aka yi sallah sahu biyar ko shida to ya fito da wuri daidai lokacin da sahu biyu ne kawai suka cika to aka kabbara sai annabi ya dogon karatu yadda har mai barci ya farka ya yayi wanka ya alwala ya zo samu anar ka farko wannan shine sunna dan kowa ya samu sallah wannan ana gane fikihun liman in ya kasance yana lura da waɗannan al'amura ka shigo masallaci da wuri akwai wanda wajen da liman ya shigo sai a ta kallon ka ana kalla agogo wai a tayar da sallah kenan in ga gawa kike to tayar din amma jasu ko tafi a sai sauran sun zo ba su ne ba akwai lokacin da kuma zaka zo a makare mutane sun riga sun gama cika adadin da aka saba zuwa kana ganin sun zo to wannan sai ka ja daidai yadda ya kama wannan shi ne abin da ya dace da suna dangane da limami ya lura da halayen mamu malamai suka ce mustahabi ne idan ma kana cikin ruku'i kace Allahu akbar kai ruku'i ka ji karan wani karan tawar wani alamar takalmi wani na takowa da masallaci dan yi tsawo da ruku'i dan yazo samu wannan raka'a duk wannan fikihu ne da ake bukatar liman ya fahimta wa alaikum assalam wa rahmatullah wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito kace me da yake mai wannan a sallar ita yi wannan kuma na maganar sallar masu bayan eh da yake da annabi ke cewa idan zaka sallaci mutane kai ne ka sauƙaƙa to wannan sauƙaƙawar me kike sauƙaƙawa a wurin annabi shine aya 33 in ba haka ba sallar magariba annabi ya karanta suratul a'raf aya nawa ce dari biyu da wani abu sallan magariba ba yanzu da na jabar da araba sura sallan magariba gobe ba ba ma mun sura gobe kenan in na tafi sa dawo dai ka amma dai nan kan ba za su zo ba annabi ya ja wannan kuma tare da ake a sauka kuma an zo sallan asubahi sai in karanta an farko wa sura kitabun mastur ta biyu kuma a karanta kamar wanda zai zahawa ko an farko a karanta ita tarabata ta ta kamar ta biyu a karanta wato izawaka dukkan nabi na yin wannan amma mu da muka saba sauƙaƙawa a ma'aunin mu mu mai da addinin ne kamar wata al'ada al'ada duk a ƙasar Hausa kowa ya haddace me ake karantawa cikin salloli in ban da na azhar da na asar tunda ko ke baka sani ba amma in dai kana kasar Hausa kake a masallatai na gama gari wanda jama'a wanda ba a damu da kiyaye sunna ba to da zaran an zo magariba ka san raka'an farko fatiha da ne da raka ta biyu ko fata da me wannan to idan an zo kuma sallan a sallan isha'i fa raka ta farko ba ta da to ha ta biyu ba ta da me alamun kira idan an zo kuma sallan asbahi to raka an farko ba ta da me wata mai wa re raka ta biyu kuma fata da me wajen wannan shine aka saba iyaye da kakanni wajen na aba na kaza kai fado sai muka dauka wannan shine kawa din wa alaikum salam da da da ake ake cikin cewa za a iya bin musu waɗannan ƙa'idodin a tafi da su a haka tunda yadda suna take yadda eh. sauran hmm. sai ka ga musu rubu a sana a zuwa misali saka abin girma da rubu zaki shi ne misali hmm. amma ana fitowa a sallar sai a fara wani ya kake mana yin wannan dogon sallar kar ka ce komai wace gari sai ka zo sai ka yi gajeren amma ka hana su tashi ka karanto mata hadisin annabi kai fototar ka ba kowa ba shi kenan ai kare karantar kuwa eh galibi mutane suka yi adawa da abin da ba su sani ba to amma sai ka karantar da su cewa da fa abin yake a sunna shi kenan magana ta kare in zai kama wato hanyar yada ilimi ce yawanci muke rowa da ita ko muka jahilce ta wani lokaci amma abu ne mai sauki hadisan da ka riga ka sani misali ka san wannan hadisi ka san wancan sai ka rubuta su ga yanzu zamanin kwamfuta din da ka mai kwamfuta ko na page da zai ma naira misali eh, idan ka je business center din a rubuta maka hadisin sai kuma ka rubuta fassarar sa da Hausa to shi kenan sai ai photostat idan ka ba mutum uku kai kai da'awa ka samu lada a wajen Allah ka ce duk wanda ke so kuma ya photostat wajen wani gobe ko baka nan idan wani limamin ya zo yawan wannan za a masa jidali sai ka ji cikin mamula wadanda za ta kai akwai hadisin annabi sai kawai ka samu wakilai ba wai kullum sai ka tashi da kanka ba to ana bukatan yada ilimi وعندهما من حديث جابر إمام البخاري لمسلم كرويته حديثي دك جابر بن عبد الله والإشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها sallar isha'i waɗansu lokutan annabi na gabatar da ita yi ta a farkon lokaci wa ahyanan yu'akhiruha waɗansu lokutan kuma yakan jinkirta ta yi ta a ƙarshen lokaci idza ra'ahum ijtama'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara ga yadda annabi ke yin sallar isha'i idza ra'ahu mujtama'u in yazo ya samu sahabbai sun cika a masallaci a farkon lokaci ajjala to sai ya gaggauta ma'ana sai ya sallah a farkon lokaci ba wai ya gaggauta sallah ya yi ta gurguje ba an gane ko wa idza ra'ahum abqa'u akhara amma idan yazo masallaci ya ga jama'a ba su cika ba an saba ana yin sahu biyar ko shida ya samu sahu ɗaya kawai yazo sai annabi ya dinkiri ba za a fara sallah ba sai a sai a yi dinkiri har sai kowa ya zo sannan sai a ci gaba to wannan sunnar ta annabi wajen jiran mamu idan an saba a al'adance kowane masallaci sun san adadin da suke sallah cewa dai a galibin mafi rinjayen hali akan yi sallah sahu biyar ne ba mamaki ya karu wata rana mutane an yi baki ba mamaki ya rabu wata rana waɗansu sun tafi waɗansu uzurorin su amma mafi rinjayen halwa mafi rinjayen faruwa sahu biyar to a irin wannan hali in an zo an samu sahu biyu sahu uku sai a ɗan yi jinkiri sauransu an sami hudu sai a fara sallah sauran ka zo su samu daga baya sallah ba ta kubuce musu gaba ɗaya to shi yasa dalili da wannan shi yasa take cewa ce kenan babu wata dama da za a bayar mutum da za a ce wato har in dai an yi aiki da sunna a masallaci a ce an gama sallah bai samu ba an samu taron jama'a da har za su zo su jama'a ta biyu yasa da yawa da cikin malamai suka karhanta jama'a ta biyu a masallaci to a matakar an yi jam'in farko da makarohi ne waɗansu zo su na biyu domin misali an jira su su zo ba ya mana kenan sun ba ka lokaci kenan da tunda sun bata lokaci jami'i kuma za su zo su sake jami'i bayan an riga yi jami'i su tafi gidan kowa ya tafi kaɗai kuma. wa alaikum salam. a to wannan kuma koyarwa ke bukata ba wai nan garin kaɗai ba ko ina za ka ga mamu wai da aka rubuta aka ce za a rinka sallah karfe ɗaya da rabi to da zaran ɗaya da rabi ta fi ba ta ba ta afuwa to wannan sai a karantar da mutane sunna sosai cewa na farko ana jiran neman idan bai zo ba kila yana da wani uzuri kila rashin lafiya kila kaza kila ya tashi a makare kila kaza duk wannan sai a jira Allah kalli a kara masa minti biyar akan lokaci idan an kara minti biyar fita aka daga cikin lokacin ba wani fita da aka a kara minti bakwai a kara menene wannan ba wani abin da aka yi a ciki saboda haka lalle ne mutane ya kasance mun nagartar da kawunan wajen bin ladabban shari'a lokacin da muke jira din nan ba ba kara muke ba annan sassan yake idan ka yi alwala daga gidanka ko rumfarka ta kasuwa ka tafi masallaci kowane taso daya ana ɗaukaka darajanka ana kafe zunubinka da zaran ka shigo masallaci za a rubuta maka ladan ga kanan kawai kana cikin sallah matakar jiran da liman kake ladan da ake zaka tantar wanda yake cikin sallah duk da baka riga ka shiga ciki ba har neman ya fito a yi sallah a gama ana yin sallama kuma to mala'iku kuma za su dukufa suna ta cewa Allahumma gfir lahu Allahun marhamu suna ce maka wannan kana zaune a masallaci ba za su daina ba har sai in alwalarka ta kare ko in ka halalu wani ko ka murguna wani to sai su dakata ya isa ta to menene na fara dan ka tsaya jiran bibin kina masallaci ba haka kai ba ana rubuta maka ladan tafarka na cikin sallah ne to irin wannan shine ya kamata abinda da za a kwadaitar da jama'a duk lokacin da aka ce ga masallaci ga limami to a sani fa tunda har muka shugabantar da shi ya jama akan abin da yake mafi muhimmanci cikin ibada shine sallah to ake yana da wani girma na musamman a wajenmu kuma na nan da muka da'a ba kan zuciya ya sa muka da shi ba annabi ne ce wanda zai muku sallah wanda ya fi ku kaza sai muka duba mun gawa ne ya fi mu kaza sai muka saki kaga tantance ka sa muka saki ba tare ba kuma lokacin da muka saki hakkin sa ne muka baki to kuma sai ban mu kaura hakokin sa ba ya kasance ma mun kawai zai shigo hukunta liman wani kawai na da abin da mutum zai na zuwa gama sallah ya je ya abin da zai kawai sai aka yi kallon a tayar da sallah wani ma kawai sai ka ana daidaita kawai wani abin da yana kan kudu a daidaita da duk wannan na nuna mutane suna bukatan ladabi suna bukatan wato karantar da su addini su fahimce shi galibi abin da yasa ake wannan an jahilci al'amuran ne amma idan aka fahimta za a gyara to wannan fahimtar kuma dole sai an yi hakuri sai su malamai din farko shine amfanin dole mutane tsantsa akan sunna yanzu ka duba wannan hadisi idza ra'ahu ijtama'u ajjala wa idza ra'ahu abda'u akhara yanzu ba ai sauja wannan والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس sallan asubahi kuwa annabi ya kasance yana sallatar ta bi ghalatin da duhun dare ghalat ragowar duhun dare alfijir ya keto amma ga duhu to lokacin annabi ke tayar da sallah to suka ce yaya za ku hada wannan da wancan hadisin da yake cewa annabi na kammala sallan asubahi ɗayan mu zai iya gane na gefen sa kaga ya sha ta kenan sai suka ce to wancan yana nuna lokacin kare sallar wannan kuma yana nuna lokacin fara ta dan haka ba cin karo da juna annabi na farawa tun da duhun dare baya kammalawa har sai yake har sai gari ya yi sha to shi sa kenan dogon karatun da annabi ke yi eh. eh wannan ya kawo ta ne akan isha'i amma sauran salloli duk za su iya shiga cikin wannan amma shi abin da ya gani abin da annabi ke yawaitawa yana yawaitawa ne a lokacin sallar isha to shi ne ya kawo shi a lokacin sallar isha amma in ba ka ba lokacin azhar gashi annabi ya ce a sanya ya misali gashi lokacin magariba wani lokacin za a yi kiran sallar magariba mutane su tashi su yi ta sallar nafila wadda ake yi kafin yin sallar magariba bayan faduwar rana sahabin da rawaito hadisin yace wani lokacin bayan ka na sallar sai ka dauka ko annabi ya gama sallar an gama sallar magariba ne nafilan bayan magariba su yi kan kuma sai ka jana ya kama za a yi magariba kaga duk waɗannan hadisai galibi suna cikin riyadu salihina shi yasa duk masallaci da ake son a fahimci addini idan aka sa qur'ani sai a sa hadisi ana karanta littafin hadisi tsakanin magrib zuwa isai ko da sau biyu ne a mako a samu wani malami mai hazaga mai haƙurin gudanar da jama'a mai kuma son ya da bincike yana karantawa mutane suna ji lokacin da ake karanta hadisan annabi raya ta mutane ake duk wata tsaba sai ka ana wanke maka ita a hankali wata damuwa sai ka rinka jin kai tsaye ana kulla alaka tsakaninka da shi sallallahu alaihi wasallam to sai ga addinin mutum na gyaruwa gaba daya kana tinkaho duk abin da ka sa kan mai ka dace ai hadisi ne kai tsaye ka san umarnin annabi kake zakarwa ba wani kila wa kala ko kaula ne kenan an fahimta ko wali muslimin min hadisi abi musa fa aqama al-fajr hina shakka al-fajr والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا يا ذو تكن حديث مسلم daga irwayin abu musa al ya ce fa kamar fajra annabi ya sa mutane sun tsayar da sallan asbahi hina shakkal fajru lokacin da al ya ceto wannan su la yakadu ya arifu ba'dhum ba'da daidai lokacin da mutane ba sa iya kusantar ma su gane yan uwansu saboda masallacin ba fitila kaga da duhun dare kenan al ya ceto ga duhu a lokacin annabi ya tayar amma baya gamawa har sai kuma kun zo in kun yi sallama za ku kuna ce da juna bayan dan kafin ku fara sallah ba ku ce da juna وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه ليبصر مواقع نبله kaga wannan kuma zai nuna mana sallatin magariba da wuri bayan da zaman yake to wanda yake nuna lokacin zinkirta magariba har aina fulfuli yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace wato kunna nusalli magriba rafi ibn qadir yake mun kasance muna sallatan magriba ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi fa yansarifu ahaduna dayan mu ya tashi ya koma gida wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi lalle a lokacin zai iya gane inda mashin ya fada da zai ɗauki kibiya ya harba ta zai ga inda ta fada da zai ɗauki maki ya jefa zai ga inda mashin ya fada bayan an kammala wata sallah wannan kibin ana yin magarba da wurin kenan an gane ko sai ha ma abin Nabli wato maki kenan sam kenan wato ta yadda in ka jefa mashin ka zaka iya gane ga inda ya fada can wurin kaga dubu bai shigo da yawa domin da dubu ya shigo ba za ka jefa ka gane shi ba wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito shi wa alaikum assalam eh. za su yi nasa masallaci kowa ɗaiɗai amma dai annabi ya taɓa zuwa ce da sahabbai an gama sallah shi da wani sahabbai sun yi jinkiri ba su samu sallah ba saboda tafiya da suka yi sun je bayan garin Madina dan biyan wata bukata da suka zo masallaci an yi sallah sai annabi ce kowa tafi gida ya sallarsa idan kuma suka yi a masallaci dan kuma yayi akwai asar da sahabbai wanda suke yi daidai dan akwai asar daga Abdullahi dan Mas'ud da sauransu eh na'am wa alaikum salam eh wato wani mutum ya zo masallaci a makara an gama jami'i sai annabi wa zai taimaki wannan ya sallah tare da shi manyan yi fitar da ku ala hada fa wa zai wa wannan sadaka ya taya shi sallah wannan ba nuna halatta mai ta jami'i saboda wannan ya riga ya samu jami'i yanzu me yake bari na ko na fila waɗanda suka zo gaba daya su kuma za su da mamu da da liman din suke suke farinda don kuma mamu na farinda wannan na ne na nafila kuma sannan annabi ce man ya tasaddaqu ala hadha waye zai wa wannan sadaka sai mana ba dole ba ka aka yi masa sadaka inda an rasa wanda ya tashi ba annabi zai masa wani ya tashi ba kaga sura din ta sha bambam domin wancan wurin duk sun rasa sunna su duka nan ko mutum ya riga ya sanna su tare da annabi wannan umarni ne annabi yayi baka iya gano hikimar karkashin sa in ba ya ta cewa ga hikimar kaza ba ya sa abin suna sadaka sadaka kuma nafila ce in ka gada maka in ka gada maka ki wadancan ku dole sai sun yi sallar nan annabi ya ce waje masa sadaka ya tashi ya masa sadaka wa وعن عائشة رضي الله عنها قالت آتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي an karɓo hadisi daga Aisha Allah ta kare da a gare ta tace a ataman nabi sallallahu alaihi wa sallama ذات ليلة بالعشاء وترانا النبي جنكر تصلى العشاء أعتم بمعنى أدخل بالعشاء في وقت الأتمة وهو وقت ظلام الليل وذهاب الليل ودخول الليل هنا annabi ya yi jinkirin isha'i har dare ya shigo a wata rana hatta zahaba ammatul layli sai fassara shi yace hatta zahaba ammatul layli har da yawa daga cikin wani sashi na dare ya tafi ammatul layli bi ma'ana kasirun min al-layli ba wai aksarul layli ba kenan ba wai mafi yawan dare ba a'a da yawa daga cikin dare ya riga ya tafi ba a riga an shayi ba sun makaraja sannan sai annabi ya fito wa kana yace innahu la waqtuha laula an ashukka ummata ba ji annabi sallallahu alaihi wasallam wato kenan annabi na nuna a ce ita isha'i ma kullun tana cikin aini a jinkirta ta to amma sai dai in ya zanto akwai musgunawa al'umma akwai damuwa waɗansu suna da uzurruka wani kila daga kasuwa ya zo masallacin ayi shayi da magariba magariba da isha'i sannan ya tafi gida wani kaza wani kaza to sai ka kiyaye haƙƙin mutane ba lalle ne sai ka jinkirta ba shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa an abi radiyallahu an قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من طيح جهنم an karbo hadisi daga Abu Huraira Allah shi kare yadda a gare shi yace kara Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah jira da mutum Allah tabbata gare shi yace idza shadda al-harr idan zafi ya tsananta fa abridu bi salati to ku sanya sallah wa domin tsananin zafi din nan yana cikin tilli na wuta jahannama an bayyana ko wato hadisi ya tabbata wuta ce ta kai kara zuwa wajen ubangiji cewa saboda tsananin musiba sashi na cin sashi saboda tana rufe ba ta samun turiri ya dan fita dan samu tsayawa ita kanta sai ubangiji ya mata izini ta yi huci sau biyu a shekara shi ne tsananin zafi din nan hutun jahannama ne haka tsananin sanyi din na irin sanyin jaura wanda ke busar da ganyen itace ma shi ma huci ne na wutar jahannama hutun ba kawai ba ita ce ba kawai ce ba kawai irin tilalin kawai tilalin tukun ya haka daga nesa da jiki kawai wannan shine ba kafin aje samu to saboda wannan lokacin lokaci ne na eh, eh, tsananin zafi na hutun jihar na mata shine hikimar annabi ce to ku sanya ya sallar ku har ku bari zafin ya danyi kasa tukuna ka'ida ana tsananin zafi kamar yanzu ga wani lokacin da karfe ɗaya ai rana tana da zafi matuka wani lokacin har biyu to shi yasa abinda da dai mutane za su lura da shi ya kasance zafin ya danja ko yaya to wannan sai a ga karfe nawa zai zai dace da wannan sai a gyara sai a yi dafin Allah iyaka a masallaci tsakanin liman da ladan kullum alaka tana da karfi da kuma sannan sauran jama'a dan mutawarta ne ila masallaci kuma akwai kwamiti to ana lura da lokutan sallah da zarar lokaci ya shigo liman zai bayani ko ladan ya bayani to yaya gashi an samu canjin yanayi wani lokaci za a canja yanzu za a duba hadisi ba wai Allah mai shawaran ka mai shawaran ka ba hadisi za a duba abinda hadisi yake to sai a yi wa mutane jawabi jama'a saboda lokaci ya canja daga nan zuwa kwana biyu masu zuwa zamu canja lokacin sallah zuwa kaza kuma a je a rubuta sanarwa a kakkafe a kofofin masallaci kowa ya gani cewa daga rana kaza ga watan kaza jibi za mu fara aiki da lokacin sallah karfe kaza in ta kaza ce ta kaza kuma karfe kaza kaga duk wanda ya rika aiki jiyo kuma in kuma za a samu wani canji sai ce to jama'a saboda lokaci ya canja ga sanarwa kuma za mu mai da sallah lokaci kaza ta kaza karfe kaza ta kaza karfe kaza wannan sai ya koya mana ayyukan tare abin da yasa ku suke ganin addinin musulunci wato yakan sha wahala dukkan duniyar mu muna tsara ta amma ba ma tsara addini addinin ba ya tsara shi zamu ba dama akwai tsarin cikin ka bi zamu amma ba ma so mu duk abin da zamu na duniya mai yana da muhimmanci zamu kiyaye lokaci in wani mutum ne na duniya zamu kiyaye lokaci zamu kaza in mutum din mu ne na siyasa zarga zarga kai har masu zuwa club da suna kiyaye kansu lokaci za a dogar fitar to a in disco na yake amma mutane a masallaci ko ba za su kare kiyaye ba za su kare martaban lokaci ba ba za kuma su tsara lokaci ba komai yana da gata musulunci sai rasa gata a yau in ka bude kamfani sai ka masa gata in ka bude rumfar kasuwa sai ka masa gata duk wanda zaka sa sai ka san ya kware ta fuskar kasuwanci kuma ka san mai amana ne mai kaza ne yana da qualification kaza da kaza da kaza sannan ka sa shi rumfar kasuwa tunda kuɗi kake bukata amma idan mutum ya gina katon masallaci ba ruwan shi sai a bari tumakai suna kwana a ciki ko idan za a samu liman duk inda aka je aka samu wani dan ustazu ko wani ya sai bi ina karatun qur'ani yayi irin karatun allo din nan bai izu bi ko izu uku bai haddace qur'anin ba bai karanta ahlul ijma'i arba'una hadis ba kawai a ce aka maka Allah ya tsaro ana sallah nan gurin a samu da yara rinka tara masa yara kenan ana kato da bulala ka san karatun kato da bulala ga dan shekara daya ga dan shekara bakwai ga dan shekara goma kuma duk a hada a lokaci guda ko malamin da bulala a hannunsa da ya ji sun ce kai kuru rude eh, ya ma cewa ba kai kuru ku ba kai yi karatu ba haka iyayen suke ba ruwansu amma idan za a yi boko to sai an rubuta makaranta ta dace wace shahararren nursery ce a garin nan wace shahararren wata private primary school ce a garin nan wace shahararren secondary ce za a kai nawa ake biya to wannan sai a biya a shekara a biya dubu shida ne dubu bakwai ne dubu goma ne duk wannan ana bukatan abin da ake son shi ne na duniya amma wancan na lahira kuma sai a kai can gurin wajen ya sai dikatu da bulala ai sai kai kuro rode eh, kai kuro rode da an jima ka haka ba su iya karatun qur'anin ba ba su iya alwala ba ba su iya ahlari ba da sauransu kuma ko wani ya zo shi ma ya bude makarantar mai tsari duk sai su ba ku ai wancan malami ne wannan ma malami ne ba ta gane quality din saboda dama ba su lura da qualification tunda addini ne ba ruwansa kawai a dai a dai kar a ce ba mu yi ba to dan Allah idan muka ce za mu dauki addinin mu haka dan ma arna sun mulakanta mu kuma sai mu zarge su tukuna ba sai mun fara zargen kawunan mu ba amma in mun ba addinin mu muhimmanci akwai wanda ya sai mana kallon hannun kaji ba to mu dauka addinin mu shine kan gaba kafin komai a ko ina an ci gaba to abinda zai baka mamaki musulmai miliyan biyu a amerika suna da tsari amma ga musulmai a Najeriyanci wajen miliyan hamsin miliyan abin da wani abuwa mu da tsari miliyan biyu kada a amerika. suna da tsarin tattalin arzikin kasa suna da asibitoci suna da gonaki na noma suna da kamfanoni aikin musulunci da za a gina masallaci ba a cewa a zo a yi lancin ko a zo ana zagayawa da akwati an rubuta fi sabilillahi da ajami ko kudi a banki ana kasuwanci ana komai kamar masallacin nan sai kasance yana da gona biyu ma kama kan gona wannan ta kayan amfanin gona wannan ta kayan lambu idan kakar amfanin gona ta wuce ana noman rani shi yasa kullum masallaci na da kudi a asusunsa a nan za a ɗauki nauyin liman a nan za a ɗauki nauyin mai karantar da yara a nan za a ɗauki nauyin ladan in kwayaye sun lalace ba za a yi muku bara ba sai dai a gani fanka ta lalace mai yi saboda suna da tsari in wani ya samu karyan tattalin arzikin kasa an kore shi daga aiki kafin ya samu wani aiki sai a rinka ba shi wadansu yan alawansu ya samu kudin cin abinci baya dogara da wannan kuma yana neman aiki a ji a nema mata aiki wani ya samu makaranta ba ya da kuɗin biyan makaranta sai a biya maki ko a ce an ba shi rance idan ya fito ya fara aiki zai biya cikin shekaru biyar duk suna da wannan tsari amma tun shi ake addini a nan kasar tun da cewa Usman ya dauka addini ya wuce kowa sai zo fara sai watsar kowa sai zo fara in wani tambal tambal ya zo aka bude wata kofa sai shiga sai manta da nan gurin in mutum ya gama komai a su ta duniya ya gama yawon bariki tsofa ya kama shi kasar tsiyar duniya ko ka mutu ko ka tsofa. dole wannan guda biyan wato ya tabbata lahuwa gare shi shi dan duniya kenan ko dai ya mutu ko ya tsofa dole sai wannan ta faru da sai duk mutum ya gama hauragiyar sa ta duniya an daina yayin sa a duniyar cin sai kuma mutum ya dawo da dan tarbi ko kuma ana yanzu a lokacin da a rinka istighfari da kai magana ya halala ko salamu alaikum kace halala zai wai yanzu na Allah ne bayan duk gurin ya tsayar take to wallahi ba gata muke kanmu ba duniya rudi ce gar mu ba Allah wajibi ne idan muka ba Allah kanmu muka amfana ba mu kara Allah komai ba in muka bauta masa kuma ba mu rigin shi da komai ba kanmu muka tuta Allah ya tsare mu hadisin karshe wa an rafi bin khadij radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبهوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو رواية فإنه أعظم للأجر a wata riwaya yace asiru bil fajr fa innahu a'zamu lil ko asbihu ko asiru duk ma'ana su daya asbihu bis subhi sallan asbahi ku kai ta lokacin hasken gari eh, wato gari ya fara kiya ya kusa wayewa fa innahu domin yin haka din nan a azamu lil ujuri shi yafi kan ba maladan ku a sallan asubahi ma'ana in kun fara sallan asubahi kar ku kare har sai lokacin da gari yayi sha ya kusa wayewa wannan shi yafi yawai saladan ku sama da a ce kun kun kun fara dan nan kun kare cikin minti biyar fatiha da kulli fatiha da kula wuzu bil falaki an riga an gama an fahimta ku jinkirta ta ma'ana yin dogon karatu har rana har gari yayi sha to wannan shi yafi girma walada a cikin sallan asubahi ko kai kadai zaka yi masallaci ya kuɓuce maka haka ya kamata kai wa alaikum assalam wa rahmatullah eh eh ya kware eh, eh ijtihadi cewa tsakanin yankewar haila ta farko kafin haila ta biyu ta zo sarkin da yake shiga tsakiya lallai a samu kwana goma sha biyar ba haka bane ba idan kwana da kai sha biyar ba suka ce wannan hailan ta biyu da ta zo cikon na farko ne ba nasin da ya nuna haka ijtihadi ne na malamai ko da a malikiya ba ijma'i suka yi ba tunda inda ijma'i suka yi yaya aka imamul qurtubi lokacin da yazo wajen fassara wal mutallaqat ya tarabbasna bi anfusihinna ta quru cewa mace idan an sake ta za ta yi sarki uku to sai ke bayanin cikin kwana nawa ne za a iya sarki uku har a zo waɗansu ke dole sai an yi wata uku waɗansu ke wata biyu da rabi waɗansu ke wata ɗaya aka tambayi wani malami yanzu mace za ta iya yin tsarki uku a cikin wata ɗaya da rabi ko wata biyu yake ku tambayi mata su abin ya shafa in sun ce ana iya yi to ana iya yi to kaga idan aka ci haka yan tsakanin na farko da na biyu za a samu bana sha biyar kenan wannan tana da kwana ko an ce a wata ɗaya za a yi tsarki uku ko a wata ɗaya da rabi kaga ba za a samu wannan kwana sha biyar din ba kashi kuma dan malikiya ne yana nan cikin tafsirin sultani ka fahimta da kyau saboda haka mas'ala ce ijtihadiyya shi yasa kawai da yawa daga cikin malamai suka ce in kana so ka huta babin haila to ka tsaya kan hadisi damul haidu damun aswad yu'rafu damul aswad yu'rafu wannan sifar da annabi faɗa in ka ganta da jini shikenan zama haila in ba ganta ba shikenan kadara a ce in ya kai kwana 15 nabiyin ya zama sabuwar haila wancan kuma daban in bai kai ba kuma cikon wancan ne menene karshen sakamakon diddai menene to sai kuma <laughs> me karshen sakamakon da za a samu an ce in ya kai kwana sha biyar to wannan nabin ya zama aila in bai kai kwana sha biyar ba ثم hawa ne وغنى kaza كذا duk dai kowanne aila ne in ma an ce a ah, wancan biki ne wancan kaza ne karshen dai natija shine dai ba za a yi sallah ba ba za a yi azumi ba za a yi kaza ba to na'am Yeah, a haɗa guda biyu shi'a ne shi'a ne suke haka sun shi'a a yau idan ka je iran za ka samu sau uku ake yin sallah azhar da la'asar za a haɗa su da juna a yi su lokaci guda magariba isha a yi su lokaci guda asubahi a yi lokaci guda shi kenan an gama ba ruwa ba wani jin tsoro ba wani tako ba duhu ba komai ta bayan sabawa annabi saboda haka duk waɗanda suke wannan shi'a ne da mm-hmm. kace a ah, bai tafiya sun shi bai magana ba wani dalili mai tafiya ai kuma wannan nashi daban amma wannan suna zaune zaman gida ba wani dalili wannan hadisin muslim kinna abdullahi da abbas to nawa annabi to su kuma su nawa suka yi to so ba adadi kullum kawai aikin su kenan ya kuma biyan faru so ɗaya ba sai kai so ɗaya ba shikenan ka gama sunna <laughs> ko albani ya shek nasarar da albani da wadansu malamai da suka tafi akan dauran wannan hadisin ka ce in kana so kai koyi da annabi ka ce ka kafa wajen da wannan hadisin ya zan zanto da a shekara ka yi so ɗaya ko so biyu kar ka mai da shi wani aiki na yau da gobe da zaran ka yi yau da gobe ka saba hadisin abin da shi kansa hadisin yake an fahimta ko su shi a duk komai idan kuka lura duk abinda wato sunan annabi tabbatar su shi a suna rushe shi kaga almasahu ala al-khuffaini asali akwai shi a shari'a mun karanta hadisan su sun wuce lokaci kaza da lokaci kaza ga yanayin yadda za a yi su a kowace shafa suke ba ruwan su da wanke kafa kowace a suka alwala shafa za su ba wace da wuce ba kamar ba komai haka za a shafe ta za a ba za a wanke ta ba to sai mu ai sallah sannan sai mu ci gabar tambayoyin ko tun da lokaci ya riga ya cika abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya shafe mana abin wato barin gashin gemu a shari'a barin gashin gemu a shari'a hukuncin sa wajibi kada mutane su ji an ce sunna su dauka abin ake nufi sunna abin da ba wajibi ba kalmar sunna tana da ma'anoni daban-daban kalmar sunna shahararriyar ma'anarta ne tafarkin da annabi ya rayuwa kai cikin tafarkin da annabi ya rayuwa kai din nan kaga sallah na ciki sallah ko wajibi ce zakka na ciki wajibi ce sallan jam'i na ciki kuma wajibi ce dan abdullahi dan mas'ud yake cewa wallahi na ga wani cikin sahabban annabi ba shi da lafiya amma mutum biyu za su riko su tallafo kafadunsa dama da hagu har sai sun shigo da shi masallaci sun tsayar da shi cikin saho turmutsuwan jama'a ne zai tsayar da shi yace dan haka sallan jama'a wajibi ne sai ce ko kiyaye sunnar annabi ku falau taraktum sunnata nabiyikum da dalaltum da a ce za ku kiyaye sunnar annabi ku da kun fata me yake nufi da sunna nan? wajibi sannan annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidina me annabi yake nufi da sunnar anan gurin duka abubuwan da ya zara suna addini aqida sallah azumi duk sai shiga cikin sunna anan gurin da haka idan an ce jin sunna ne ba ana nufin mutabi ba in ka ga dama ka tsaya in ka ga dama ka aski abu ne wanda yake wajibi a ka'idar shari'a musulunci kun fahimta ko sannan kuma annabi ya yi umarni a cikin hadisin bukhari u'ful liha wa qussu shawarib u'ful liha al shine gemu annabi ce ku cika gemu kuma amma gashin baki ku gajarce shi wato sunna wajen gashin baki shine mutum ya rage tsawonsa baya aske shi gaba daya ba gemu kuma sunna ta shine ka cika ciko to idan aka ce gemu ya dar dukkan gashin da ke fitowa na kaji wato akan kuma tunka kenan dama da hagu da kuma na haba din duk shine ake kira da suna lihiya a larabci a hausa ne muke cewa wannan kaji wannan gemu amma a hausance idan ka a larabci in ka ce lihiya ya shafi duka da haka idan mutum ya aske sajen damar da sajen hagu ya bar gemu nan gurin yanzu ya tsayar da rabin gemu kenan ya aske rabi ya bar rabi kenan an fahimta da kyau aha to wannan tsayar da gemu wajibi ne saboda hadisai da suka zo kan maganar gemu sun kai hadisai arba'in daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Aisha take cewa cikin wani asar nata yabo ya tabbata ga ubangijin da ya girmama maza da ne da gemu girmama tsakanin maza da mata su maza ya sa wasu gemu wato sai kace babbar siffar da ake a gane tsakanin mace da namiji shine wannan gashi na fuska sai fa in Allah bai maka bai wata ba akwai mutumin da yake shagiri shi haka Allah ya yi baya da wannan gashin wannan baya da laifi a wurin Allah amma mutumin da akwai shi ya aske to wannan kamar wata muhawala ce ta tagayyuru khalqin lahi da shi dan ke cewa wala umanniyannahum wala amarnahum la yubtikunna azanal anami wala amarnahum la yughayyirunna khalqallah sai na umarci sun canja wato halittan Allah shine suka ce hatta aske gemu ke shaitan kenan dan mutum ya canja halittan da Allah ya masa saboda aka baiwa ce mai girman gaske ko ya kake da gemu sai ka kana da kamala ko ya kuma ka aske sai kuma ka rasa wannan kamala ta ya kamata ku fahimci wannan da kyau to sai dai masu aiki na force <laughs> Ah, ya kamata ya cika tunda annabi ta o oh, kulliha kai dai waɗanda suke aiki na yan sanda ko waɗanda suke aiki na soja ko dukkan wani aiki na gwamnati wanda ari na irin na sakularism na kasar nan ya nuna cewa ba za a tsayar da gemu ba sai larura ta kana irin wannan aikin to wannan kuma ba lallai ne za a matsa maka a ce sai ka tsayar ba sai dai kawai abinda za mu ce wato kira zuwa ga al'ummar musulman mu da suke cikin wannan manyan ayyukan har a samu wata rana wani shugaban kasan ya yi digiri din da yake kowa ma tsayar da gemunsa ga da castro dan communism ne dan socialism ne bai ma ba ruwan da addini amma gemu har nan gurin ba ga wani ba kuma sun yi ne ba kuma suna tsayar da gemu in suna so kuma sun jin Isra'ila kuma duk suna tsayarwa duk kowane kafiri ma na tsayarwa in yana so ba wanda yake doka ce sai a nan kasar kasar da na ka samu da yace ba doka bane ba to da haka ne mutum ba da uzuri kenan ba doka bane ba mutum da uzuri assalamu alaikum doka ne domin ni na aikin saboda ka doka ne sai dai a ne ba doka ba amma bayan dukkan aikin doka ne zai ma sa hakuri ga wadannan sun kamar yin ya kamata dai ku fayyace in kun san hukuncin sai ku san yadda kuma ku mu'amalanci abin binciko doka ne ko ba doka bane wannan kuma ajiya binciko daga baya amma dai ga ina ba da meye yadda yake a shari'ance an fahimta ko malamai sun yi sabani waɗansu sun ce a rage waɗansu sun ce kar a rage akwai asar na sahabbai daidai daidai har guda bakwai da suke nuna halartar ragewa suka ce idan kai haka ya kai tsawon abin da ya karu akan jimka ka rage na kasa babu laifi kamu ɗaya ba biyu ba idan kai kamu ɗaya haka abin da ya karu sai mutum ya rage babu komai wannan shine din da aka samu wajen sahabbai mutum bakwai a idan mutum ya fito mutum za ta aski ba ta bar shi ba kamar yadda namiji kuma in ya fito masa shi kuma ba ya da laifi ita in fito ta ce ba ta da laifi namiji kuma in bai fito ba dan haka bai tsara kuma babu laifi na wuya wannan baya cikin gemu duk gashin da ya fito cikin waya wannan haba da yake ne gemu amma na wuya baya cikin gemu dan mutum ya aske shi baya da komai a kansa eh wanzamin da yake askewa shi ma yayi ta'awuni alal ismi wal udwan kwarai da shi ka je saudiya ka gani abin mamaki idan ka zo lokacin umra ko abin nan akwai wani zaman da ce to bana aske gemu sai ya dace maka sai sai sai mu kwalkwabo sai amma gemu ba za mu taba ba haram wala <laughs> kalan wahid ba wala ne haram a to wannan kuma ai dan da ma da su dano dan kasancewar saudiya sai arzikin dano akwai shi dano da yawa cikin su amma na buga misali da nagarin ne a to kuma wannan ai kaga akwai ina na samu irin waɗannan me ya gunci yin addu'a tsakanin zaman da ake yin tsakanin mutuba guda biyu ranar juma'a idan an yi mutuba ta farko liman ya zauna kafin ya tashi kawo ta biyu kuma sai a addu'a hukuncin ta bid'a ne an fahimta ko ba wata addu'a da ake shiru kawai ake alfasar alfatul bainal khutbatayn bisu sukuti shiru kawai za a yi kun fahimta da kyau akwai hadisin da annabi ke cewa lokacin da leman ya hau minbari har ya zuwa lokacin da za a tayar da sallah akwai wata sa'a da idan bawa ya dace ya roki Allah Allah zai ansa masa haka annabi ya bari itlaqan da zaran leman ya hau kan minbari har ya zuwa lokacin da ya tayar da sallah idan kai addu'a ka dace da wannan lokacin amma a ce ka iyakance ba za ka yi ba sai tsakanin hudu ba guda biyu wannan bai tabbatar da sunnar Allah ba dan wannan hutuba guda biyu kawai abin da ake bukata yayi shiru ko shi liman da aka ce yayi ce aka yayi shiru shi yasa wannan sama malaman suka ce ai liman ba sai ya zauna ba idan yana tsayen sa ya zo ka tabbata ba farko sai dai shiru sai kuma aka tafi alhamdulillah ya tafi da biyu yayi ko zama ma ba ce sai yayi ba dole ya zauna ko ba laifi ba sai sai yi eh, duk wannan umarnin da suke duk baya cikin sunna a kai waɗansu bidoyi da limamai ke yi a cikin hudubar juma'a yana daga cikin bid'a ta fuskar hudubar mutum ne ta doguwa ko zai sallah yar gajeruwa annabi ya ce fikihul liman shine daga ya hudu ba tsawo ya yi doguwar sallah to idan liman ya aka safa to kaga bai nuna fahimtar sa ba kenan sannan daga ciki kuma akwai wanda kullum suka zo sai sun karanta inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wal ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i daukan wannan a matsayin kullum kullum kullum kullum duk hudu ba shi ma bid'a ne in malamai sun yi bayani akan wannan sannan wannan umarnin da suke yi cewa da an gama hudu ba ta farko ah, fastan zuwa wajen kula kuma da wuhu yasjud kuma inda huwal ka kamar umarni suke ba mutane ko ya addu'a a lokacin kuma annabi bai addu'a ba a lokacin ko menene muka shiga na tsarin ibadan mu ya ina bukatan tafi al'amara da dora su bisa ga yadda suke a cikin hadisi saboda yawanci al'ada ta ta ta kuɗe da addini abinda aka saba yadda gobe sai a mayar da shi addini karfi da yaji to yana bukatan kuma gyara wannan kuma sai a hankali kuma dan kasancewar an samu liman yana waɗannan ɗaiɗaikun bid'o'i ɗaya biyu uku wannan ba shi ke hana cewa a ce a ba za a bi shi sallah ba tun da yana bid'a ya bid'a ɗaya ya ta biyu wannan duk wanda gwargwadon karancin karatun gurgurdan yadda zaka shiga bid'a kana kara karatu kuma kana kara mai santarta yanzu mutum yana wata bid'a sai gobe zai ga hadisi kuma kai da cewa bid'a ne sai a yaya sai a gyara ba a cewa na baya ya rushe gaba daya inda yake illa mutum ya san bid'a ne ya kasance sai an yi to wannan rigima take amma bai san bid'a bane yana yi ba da laifin komai da wanda yake sallah ba da laifin komai daga ranar da ya jiwa wa'azi shikenan sai gyara ba wani abu to inda matsalar mutanen mu suke ba sa san gyara wai sai mutum ya tun tunanin da yana yi yanzu kenan nayi kuskure ko kuma a tunda babana yayi yanzu kana nufin babana yayi kuskure kenan a tunda malami na wannan yayi kuskure kenan ya yayi kuskure kenan ba wanda yake yayi kuskure kai yanzu da ka sani kai ki daina wa kai ne ke kuskure shi bai sani ba talka mutum kada kada da hama ka sabat wala kuma ka sabtu wala tasaluna amma kanu ya'maluna ba wanda zai tambaye ka me yayi kan ana mata fatan ubangiji ya karba waɗansu sahabbai sun mutu suna shan giya kafin a saukar da haramcin ta Allah ba zai kama su da laifin komai ba amma duk wanda aka saukar da haramcin ta kuma ya tirba da shafa yana da laifi to abinda mutane zan mutane ya kamata su lura da shi kenan kuma har kullum abin da ke karaja hankalin yan uwanmu duk wanda ya fahimci wani abu na hadisi ya gane cewa kaza dole ne su wanda suna kuskure ba yau wannan na nufin shikenan ka samu miza akan su ba da zaka wulakantar da mutum gurin ka a karɓi sunnar aiki da ta ba gurin ka cewa ni ne na fito da abin ba to sai ka ba hanyar da za a karɓa din cikin ruwan sanyi yadda ka gano kuskure na ni ma tana na sai in gano naka yadda na gano naka kama ana na mutane za a gano nawa ni da ka dun neman ilimin ke. yadda in na faɗi naka zaka jure to ni ma in ka faɗi naka kenan sai in jure amma in nace ni zan faɗa dole ka jure kuma kai ka faɗa ba za a jure ba to ya za a haka kenan ina fara zumba bayyana da kyau har kullum in muka dasa rayuwar mu kan ilimi mun riga mun huta da matsaloli masu yawa ilimi ikhlasi ikhlasi shine yin abu dan Allah ba dan ka burgewa ne ko dan ka ba wani haushi ba komin kyan aiki in dai a zuci Allah ya leka kai dan ka burgewa ne wallahi baka da lada kowa ta auren Allah haka kuma in kai dan ka muna namawa ne dan wani ya ji haushi ka tursa saki baka da lada komai a wajen Allah sai kai ta barar da ilimin jama'a suna ta amfana da shi su shiga aljanna waye gari ka baka samu kawai ba kyawu saboda su sun kyakkyawa sun taurari ka kyakkyawan niyya kowa ya ji abin abin ya kama zuciyarsa don suna jin sako ne na annabi sallallahu alaihi sun yi aiki da shi kai kuma manufar ka shine ka burge to shi kenan in bara sai an yi in tafi ne an yi in tasbihi ne an yi kaura ne ya kake da shi kuma yanzu to shi yasa kullum mu ji tsoron Allah cikin al'amuran mu tsoron Allah kuma ba abin da ake samu lokaci guda ba karfi ta alhamdulillah ni dai ka aina ina jin abin da dai akwai ikhlasi a cikin abubuwan da nake yi da dai a faɗa in ka faɗa kuma ya rufe kenan waye sai kuma sai kuma ka faɗa ya zami mu gane akwai ikhlasi cikin al'amuranka bayan kai ka faɗa ka kada kanka da rawa ya zami mu gane shi yasa wannan yake cewa ba abin eh, wani daga cikin malaman salaf yake ba abin da ya taba wahalar da ni a duniya irin niyya sai yau in gyara gobe ta wargashi jibi in gyara dan kuma yazo ya karasa mun san shahara ko san kaza haka dai nake ta faɗa tsakanina da shedan aka tambaye su fiyanin sauri farkon neman ilimin ka dan Allah ne tsakaninka da Allah ya ta fara neman ilimi yace wallahi na fara neman ilimi ina son duniya kuma ina son shahara amma da karshe Allah ya mun da gaman katar kuma sai na gyara niyyar da karshe ta haka yanzu zai fara ba wanda zai fara neman ilimi har ya kare wai sai dan Allah ke ko ya bada yawo da kansa ne ba wanda zai fara wa'azi tun daga farko har karshe yace wai dan Allah ne ya tafi fa ko ya san shi dan ya jata to inda zaka wa kanka data ka tashi ko karfe uku na dare ko karfe hudu ka yi sallah a biyu ka roki Allah ya ubangiji sanya katanga karfe tsakanina da shaitan ya ubangiji taimaka min in gyara niyata ya ubangiji gyara kurakurai na ya ubangiji nuna min aibi na dan in gyara kana kanka wannan gatan kana roƙon wa kanka Allahumma ya libal qulubi tsabbit qalbi ala dinika kullum kana yin haka kuma duk wanda kaga idan ya ga kuskuren ka zai jawo ka gizo guda cikin lumana ya sanar da kai to masoyinka kenan sai ka kunna alaka da shi ba wanda zai gyara kuskuren ka ba cikin jama'a shi kuma zai samu shawara shi ba dan Allah ba kenan wani abin da yake so yana nan yana sauraro in kai daidai baya jin daɗi yaushe zai ji daɗi kai kuskure ya girma Allah kaza ya more kenan to ya more a abin ya tsaya ba lada wajen Allah shi ka duk da mai sauraron karatu da mai karatu kowa sai yayi dan Allah kowa sai yayi dan Allah in mai karatu bai dan Allah ba sai mutane kai ya ta faɗa musu zai su shiga aljanna shi kuma yana nan ko in mai saurare mai sai ya kawo gyara bai dan Allah ba sai mutum ya tishe masa a duniya eh donar kuma take tafiya ce ka kawai za a waye gari wata rana kamar ba ta tsaye mu ba gaba ɗaya nan kawai mun zama kabaru kana labari kawai to duk abin da zaka nema in wani jin daɗi ne yanzu dukkan mu cikin mu nan gurin da wanda ya sha wahala a jiya da shekaran jiya da wanda ya ji daɗi a jiya da shekaran jiya yanzu zaman da muke mintin da muke cikin zu wanda ya sha wahalar yanzu ba ya jinta wanda ya sha dandanan kuma yanzu ba ya jin dandanan ya rage wannan dandanan da ka sha ta halal ne ko ta haram in ta haram ne ɗanɗanon ya wuce yanzu baka jin shi a baki in dangin abinci ne ko abin sha yanzu baka jin radadin a jikinka in ka zake wa mace ta banza yanzu bayan kura kuma baka jin abin a jikinka to kuma zunubin kuma yana nan ba goge shi ba ɗanɗanon ya tafi zunubin yana ina yana nan shi wa inna alaikum lahafizina kiraman katibi duk abin da zaka ji daɗi jiya ko yana ji daɗi me yasa aka faɗa wannan labarin dan yanzu ba a cikin sa ake ba ya riga ya wuce jiya na more kai ai shekarar jiya na more ai shekarar ta wuce kai mun more yanzu me ake ciki ala ke sa aka sanar wannan wai kowa suna bare bai jira tan bana ba kenan to duk wannan abin da kai ya riga ya wuce kenan to amma sai mutum dan yayi taro dan sa shi kullun dan kawata maka duniya yake in kuma ka biye mata babu abin da zaka iya yi wallahi duk in dai mutum zai biye wa duniya ba abin da zai iya yi sai dai kullum kana yaki da shedan ne shedan ya zaka yi wata naka ci galaba akan sa haka ibn kan yi littafin sa wato al-kalimu tayyib yana da kyau al-wabil sayyid min al-kalimu tayyib muqaddimar littafin tana da mutukar kyau idan mutum ya samu kwanciyar hankali ya samu littafin ya karanta inda yake magana yadda shedan yake tsakanin shi da zukatan bani adam yace in ka gashi shedan ya mulguna maka kana kan tafarkin shirya ne yace domin misalin mummuni kamar misalin wata taska ce wadda take a ciki akwai zinari da azurfa kaga tana bukatan yan gadi to kai mummuni zuciyarka tana cike da imani taska da azurfa kenan tana bukatan yan gadi domin in ba ka ba shedan zai kawo farmaki ya sace imanin ya sace tawazu'un da kake da shi ya sace zuwan da kake da shi ya sace kaza me yan gadin ka yace shedan sai ka fake zuwa ga Allah wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun kullun kana roƙon ubangiji kuma kana yawaita ayyuka na gari to yana kawo farmaki idan ka sa kariya Allah sa kariya tsakanin garji har sai ka ci nasara a kai amma wannan baya hana wata rana ya samu lokacin da ka gafala baka yi zikiri ba baka yi Allah baka yi salati ba ya dan wasu wani abu ka gano da kirka biye ka sake gyarawa yace haka za ku yi ta yi har ka mutu ba zai kyale ka ba yace amma misalin kafirai zuciya ce wa hukunta su zuciya ba komai a ciki kangarwa da haka ce dan baya bukatar mai je wurin kafiri yanzu zai yi wai da kafir zai take ce da maskilai ya bayar da taimakon abinci ya bayar da taimakon magani a da ake kwalara ake menene sai shi dan ya hana shi shi dai ba zai kafiri wannan ba dan ya san ko yayi aikin banza ne wa kaduna ila ma ajilu min amalin fajannahu mazura manzura sai ga an ce ana gobara kaza kungiyar Red Cross ta kai ce mako kaza ana kaza kungiyar Red Cross ta yi kaza kungiyar wace ce wace ce ta yi kaza duk mun yi manyan kungiyoyin duniya da taimaka bil adama su je su mutu a wajen su sha wahala ke dan baya ana sai dan aikin banza suke yi ba su da lada a wajen Allah tunda ba su da imani amma kai muni da zarar an ce ana bukatar taimakon kaza kana ana bukatar misali na 100 kai kadai zaka iya biya amma sai ka haka kamar za a hankali kana daddana babbar ce ko karamar ce canjin goro da za ka dauka shi din ba wai za ka bayar ko ba za ka bayar ba in ka ga abin da to kuma dai kana da karfin hali ka zaro naira da canjin goron ka na dazu sai kuma ka dubo kulewa ka so a gani irin wani abin nan wai don tawazu wanda shi ne mata ya tsara kuma mata ya tsara a aje ba eh mata ya sara ce dan ya gama da kai tambayar karshe tambayar karshe a lokaci ya riga lokaci ya yi ci gaba da zai karshe da ce eh, karshe da eh. bayanin da kai akan madar lokutan sallah kamar yadda ke bayan cewa ba shi da tsari ina fahimtar kamar abin da zai tsari da za ka idan har da ne yara suka ci wannan bayani da wannan hadisi da zai ba farka za a abubuwan a jira wannan yadda za mu idan mun sa lokaci karfe kaza amfanin sa dan kafin lokacin ya zanto mutane suna masallaci wannan baya ana mu jinkirta in sunna ta hukuntar da mu jinkirta misali mun sa zamu rinka sallan azhar karfe 1 da rabi jama'a karfe ɗaya da rage zamanin ka da sallah azhar to duk wanda ya san haka za ga mutane sun himmatu adadin masallacin mu misali sahu biyar shida sai ga da ɗaya da rage din nan tayi kowa ya zo to sai mu tayar kenan in muka samu sahu ɗaya ne ya zo sauran sun dan yi jinkiri an dan yi wahalar ruwa wani ya tafi daga can fetur ya kare masa hanya wani ya yi kaza wani ya yi kaza sai mu dan kala minti biyar sai mai kuma ai ba za mu ce ba tunda an nassanta a kalanda kaza ne to ba za a kara ko minti ɗaya ba ba haka ake ba amfani ita kalanda kawai dan jawo hankali a dan kusanto al'amuran amma ba idan cewa haka kuma za a bi ta kamar nasin qur'ani ba eh. ai tun da mun yi magana muka ce idan liman yayi jinkiri saboda wani wajen kaga ai dole a jira shi sai a jira shi to haka ka'idar idan liman yayi jinkiri saboda wani wajen sai a jira shi duk wanda yana cikin ladubba da ya kamata ba mu su kiyaye kuma liman ya samu dama idan ya shigo masallaci ya ga ga lokacin yayi amma sahu ɗaya ne kawai ana bukatar sahu biyu ko uku nan gaba kawai ya ci gaban na fulansa ko karatun qur'ani ya shiru kyale ko kuna hayaniya sai dai da an samu yadda kiza kawai su tare da wani limami duk bai gagara ba rashin tarbiyyar mutanen mu kawai kiyaye kawai sanan sai aka maka Allah ya mara kallaki alaki to wannan ko bai dace ba wannan sai a hankali karatu ne zai warware matsala matsalar mu dai tushen ta karatu in muka yadda mu rinka karatu kuma za mu rinka yawa kawunan mu gyara tsakanin shugabanni da waɗanda ake bi tsakanin liman da mamu kowa ya rinka yawa kowa gyara da gudun yadda ya dace to ya shikenan kuma kullum abin da nake faɗa gyara ta hanyar da ta dace kaga gyara kan hanyar da bata dace ba barna ke haifarwa in ka gano cewa limamin ka yana kuskure limamin juma'a ko na kamsa salawati kuma kai ka gano cewa kaza kuskure ne ba cikin jama'a ya kamata kai masa magana ba yana da kyau ka zarce shi gida aka maka Allah ina son ganin ka saboda wata matsala wani lokaci zaka bani nan gurin kai girma shi matuka tunda kai ba kai kai da lokacin ba ba lada kake so wajen Allah ba sai ka dan sha wahala ba to kake ko ka samu ladan araha wani lokaci za ka bani ya sa lokacin to ko kuma dai kaza ko kuma dai kaza har ya baka lokaci sai ka baka kawo ziyara bayan kun gaisa kun gama gaisa ma har ka tafi ka tafi yawa dama kan sallah wani abu na gani ban sani ko ni na fahimci ba daidai ba ko kuma kaza ne ko kaza ne ina ganin dai kaza to a lokacin ko ya warware maka kai ne ka fahimci ba daidai ba ko ya karbi gyara sama da kawai liman ya zo ya yi kuskuren sa kai kuma ka tashi cikin jama'a ce to jama'a mu kaza fa kuskure ne an yi mana alkawari an saba kuma inna al'ada kana ula da wuya mutum ya iya karba in ba Allah ya masa gaman ka karba dan zai ga cewa yanzu kawai sai kun kunya tashi sai ya kafi to lalle sai an samu wanda su goyi bayan ka kai ma kuma duk lalatar sai an samu wanda zai goyi bayan ka yanzu anan nasara mutum ya haifarwa musulunci ko cikas to to duk irin wannan ya kamata mu rika fahimta a hankali musamman dai matasa suna jini ke gudana a jikin su idan mutum ya fahimta abu sauke ko a yi yanzu ko a fata komai to sai mutum ya hakuri ya kukurtar da zuciyarsa cewa ne cewa ya halatta idan mutum ya kuskure da wannan jama'a ne ba halatta shi a

ka fito kana ya za ka karanta mana irin abin da Allah ya yarwata mana shi a nan take sai janye daga wannan fatawa ta da ya yi kokarin bayarwa jama'a kun ji wannan abin gaba ɗaya kuma faɗa mana abin da yake abin da yake yana daga cikin hujjar da waɗanda suke kafa hujja da shi cewa idan mutum ya gyara za a yi masa gyara zai kuskure za a masa gyara cikin jama'a wai lokacin umar ranka sabuwa rana ya fito ya yi wa'azi game da eh, tsola sadaki ya ce ya kamata a rage shi sai wata mace ta ce masa gyara nan take ta ce ya za ka rage mana abin da Allah ya ce a bamu wa adaita zai na nakin tsara ya za ka rage mana da haka kuma sai umar ya karba hadisin za'ifi ne dai me kuma hadisin wannan na wannan matar za'ifi ne kuma shine kashin bayan abin da shi a suke kafa hujja da shi suke zagin umar dan karfa kan cewa ba da fikihu gashi mace mata fi shi fikihu wata fa'idar da ba to me ce ta biyan faɗi mu ji ya kafa mutane a akan cewa wani ne ya wa'azi ke eh, sai eh, shi ma shi ya fahimci suna cikin wa'azi ko kuma idan malamai ce wa'azi yana to idan ya tashi ina dama duk kurakuran da ya su sun yi yayin wa'azi yana ci yana ba. in ya tashi na ce kaddamar da abubuwan da suka faɗa da kuskure ne jara tafiye ce hujja ne biyu kamar yadda na faɗa wannan na faɗa ce. yana cewa irin abin da aka faɗa a cikin jama'a wa kuma wa'azi a wannan lokacin ba sai mu mutane sun riga sun da wannan magana din wuraren da dama su da wannan kuskure wannan hujja ce kuma ta hankali hujja ce akaliya yace idan aka yi wazi cikin jama'a aka yi barna to in baka tashi ka gyara ba a lokacin mutane da dama za su iya tafiya tare da wannan kuskure kuma ba tare da an gyara musu ba kaga wannan hujja ta karbi ta nasi ce amma zaifi ne ko wannan kuma hujja ce ta dalili na hankali an fahimta ko to wannan ba za ta iya zama hujja ba karara domin ijtihadin dalili ne na hankali wannan yaran wa'azin da wani yayi kuskure za a iya gyara shi ko ba lallai a wajen ba kuma ka tuna cewa yayin da ka tashi ka ce bari in gyara tun da yayi kuskure ta iya yiwa ka tashi ka gyara kuma shi bai yadda ba ya tashi kuma shi kuma ya daddada yanzu kun ba mutane fahimta nawa an samu sabani nan take duk wanda ya zo an raba masa hankali wajen wasu kuma a ciki sai rasa wa zai zaɓa waɗansu zaɓa wannan shine nasu waɗansu zaɓa wancan shine nasu karfe wannan abin sai ya haifar da gaba tsakanin mai gyaran da wanda aka wa gyara to samuwar gaba tsakanin malamai guda biyu ita ce babbar musiba kenan saboda dole jama'a ta rabu gida biyu to amma inda zaka kyale dan uwanka ne malami sai bayan ya je gida ka je ka same shi ka ce kaza ina ganin kaza ne kaza kai da shi sai fahimta ya amma na fi son kai kai bayani da kanka wata rana shi da kai sai zo ce to jama'a ranna na a wajen wa'azi mun ce kaza mun ce kaza amma tun tufan harshe ne ba sai ya ce wani ya gyara ne ba ba wani sharadi kai kuma karka ce a kaji ma wai ya ce shi ban harshe ne amma kai ce ni na gyara masa ba na da kake so wajen Allah ba so kake duniya ta ga masa gyara wai so kake sai duniya ta gane kai kuma masa gyara kai ba na da kake so to sai ka kyale rannan mun yi kaza kaza muke so mu ce sai muka yi kuntutuma harshe sai muka ce kaza to sai me wannan kuma shi ma yana da amfani yin hakan din saboda kuma akwai mutane waɗanda suke so a ɗaukar sun da kai malami ne bai kamata kuma kai kuskure ba inda ka ce rannan yi kaza to rannan kuskure ne ga kaza ɗin sai a to sauran ma sai mu sa shakkar kenan yanzu ya faɗa mana da yau sauran kuma ya kai kenan to sai ka gane sa hakan tuntuban harshe ne ba za gane me kake nufi ba sai a tafi hakan kullum abin da da'awa take nufi maslaha dole mu lura da da'awa mu lura maslaha ta da'awa mutum ne bai taho majalisin annabi annabi na zaune sai annabi ce bi isa akul akira yace kir da wannan firman da zai zo mana kir da shi yana zuwa kuma annabi ya bashi wuri kuma ya zauna sai ba an tashi wani sabai ce yanzu ka mu na shi kafin yanzu kuma ya zo ka abin da yace akwai mutanen da sharri ne su amma a gaban jama'a kai mu'amala da su mai kyau dan ka kubutar da jama'a daga sharrin su yanzu ne gaba da shi ni ba zai iya cutar da ni ba zai iya cutar da waɗansu daga cikin mabiya addinin musulunci amma kila mu'amala da annabi zai masa mai kyau sai wannan ta sa ya kare musulmi daga sharrin sa mafi karancin abin da kake so kake nan kai musulmi da haka wanda daga cikin salafi ke cewa inna la nabushu fi wujuhi qaumin wa qulubuna tal'anuhum yasa da dama za ga muna haba haba a zuciyar mutum bayan a zuci ko muna ta Allah ne maka saboda sharrin sa kar ya fita ta kan mu yawa musulunci sharri sai mu dan yi haka kafin mu samu fakar da zamu gaba da shi wannan abokin adawa kenan da ke wajen musulunci ba to balantana dan uwanka da yake musulmi to tana ko malami ne wazi kai da shi duk kuna wazi menene da riban da za a ce idan an ce ni da kai mun saba me riban da zamu ci ba wata riba musulunci zamu gadarwa da rauni kawai to amma za mu kokari mu gyara to wannan sai ka faɗa da shedan ni ma sai nayi sai ka faɗa da zuciya ni ma sai nayi ya in dai Allah ya tara muka kai mu biyar zamu karantar zamu yi wa'azi dole mu yadda Allah zai fifita wani a cikin mu ya kyale kuma wani a ƙasa dole akwai aji daya akwai aji biyu akwai aji uku dole wannan ka'ida ne ba in za a yi mutane su dauki mu bai daya kuma babu mamaki a dauki wanda ya fi kasa da ilimi din a fifita shi akan dukkan sauran ina ya fi su iya magana ina ya fi su iya buga misali iya bada dariya don wannan ma'aune ne a wajen mutane da suke cewa wannan da ilimi ko ba da ji wa iya bada dariya wa iya kaza duk wannan ma'aune ne to duk kowa sai kai zuciyarsa sa ai da ma ni ba dan mutane bane ke dan Allah to kana gyarawa kana gyara kana faɗa da zuciyarka kowa na faɗa da zuciyarsa sai komai gyaru amma wannan akwai wahala kamar yadda na faɗa dole sai muna yi wa kawunan ma addu'a Allah ya ji mana gaban ka tabbata assalamu alaikum